Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba barkam ko da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan shawo kan koma bayan harkokin ilimi a arewacin ƙasar Ghana. Ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka da binciken babban bankin duniya ya nuna ana samun koma bayan harkokin ilimi musamman a fannin ilimin 'ya'ya mata. Bakin da muka gayyata domin ba da gudunmuwa ga wannan yunkuri sun haɗa da Abdallah Tobodu. ko'odinetan sashen ilimin addinin musulunci na hukumar ilimi ta ƙasar ghana da gimbiya umar ka jafar yar jarida kuma uwa sai samira yahaya abdulrahman babbar jami'a hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa sai kuma isa mai rago gibril abbas mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum gimbiya umar ta bayyana fa'idar ilmantar da 'ya'ya mata a ci gaban tattaunawa da wakilin abin nan accra idris abdul bako ya jagoranta wani lokaci tarbiyyatar da 'ya'ya mata ma ya fi tarbiyyatar da 'ya'ya maza wuya Sabida yaro namiji namiji ne kawai ya tashi in jallabiya ka sa mai shi kenan ya wuce amma mace abubuwanta yana da yawa wai mana gafara abin da ya ka saboda in kana son tarbiyyatar da 'ya'ya mata ka tarbiyyantar da ɗiya mace ta tashi ka same ta yanda kake so da farko dai addu'a na count addu'a shine farko amma na biyu ka yi ƙoƙari ko mai yariyan nan ta tashi ta ce tana so sha'anin makaranta da su musamman yariyan da ta sa hankali ta ce ina so in yi karatu ka yi ƙoƙari ko da baka samu ba abinda ta nema kashi ɗari in baka samu ba ko kashi hamsin ne nuna mata ka bata kuma kana niyan in Allah ya dan ka samu ka bata yariya ta ga kamar kana himma cikin abin da take nema duka sha'anin neman ilimi kana kokari kana taimaka mata ita ma kaga tana sa karfi saboda yariya mace ne dazu na yi magana na ce tarbiyatar da 'ya'ya mata idan baka tarbiyatar da yariyan nan kan yanda ya dace ba wallahi gobe ka tashi ka yi bata kuɗi ka bata lokacinka shi ga yariya ta je ta bata maka lamari ta bata maka lissafi saboda wani ya ruɗe ta da wani abu kankani a cusa mata halaye da bai dace ba kuma tarbiyyatar da 'ya'ya mata uwa ya kamata ki mai da yariyar nan kawarki ki mai da ita kawaki kina fira da ita ke kina ka mata maganan ki ma ni kaza kaza kaza kaza me kika gani kowane abu ne ta zo ta zauna ta koro miki hajiya kaza kuma kaza kaza kaza ta koro miki ita ma bukatunta wani na waje ba zai taba jin maganan ta ba in tana da wani bukata nan da nan ta kira ki ko ta zo ta ganki gashi gashi gashi gashi kaga tarbiyatar da yaya mata kenan kuma lokacin da yariya ta je makaranta makarantar islamiyya ne makarantar boko ne in ta zo nuna nuna mata ke kin fi ta son abin da take yi in kika da taran ta zo gida kika ajiye ta yau me kuka yi in akwai abin da zaki kara mata ne ko akwai tambayan da za ta yi miki ne ke ma shi yasa aka ce ilimin ya mace yana da kyau ke ma uwan in kina da ilimi ko baki da ilimin ma bari ta san abin da take yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske shi yasa ilmantar da 'ya'ya mata ba abu ne na wasa ba har ka tarbiyyatar da yariya mace tun nursery je eh, eh, primary jhs ss har ta je jami'a ta gama jami'a ta yi national service ba wasa bane har yara mata hudu ina kira ga iyaye da suka samu suka tsinci kansu cikin rabuwan aure yara na kusa da su don Allah kada su dubi haushin uban nan abinda za su yi duka su doki kamar yaran nan za su tura ginin su motan su zinariyan su komai cikin tarbiyyatar da yara matan nan tarbiyyatar da su ta shanin yara su tace zama yara na kirki samu ilimin kirki malam isa a matsayin ka na uba yarka tana ta gama jss ko jhs za ta je shs kamar yadda malam ya ce ta samu jarabawa mai kyau shi wani ya fito yana neman ta da aure za ka ba shi ya aure ta ko dai za ka yi iyaka da shi ne kanta ci gaba da ilimi gaskiya idan wannan hali ya wato auku a gidana na jin na ba shi hakuri yariya ta yi kokari ta gama wato secondary idan da dama ma ta shiga jami'a domin idan bata kammala jami'a ba su da yawa mazajen da bayan aure sai ka samu ba su da niyya kamar ba zan yadda matana tana zuwa lectures wasu kuma suna da kishi ma suna ganin daga wurin ne da samu hanya na lalaci ko cin amana da sauransu ɗaya ɗaya ne suke amincewa kaga bayan aure ya amince ta ci gaba da boko ko karatunta kamar kan da muka dace to mm. amma duka wannan ya wato ta'allaka ne kan yarda idan ka yarda da matanka ko cikin rami ta je lectures ko cikin rami take zuwa aiki ina jin za ka amince da ita kuma kana yi kana mata wa'azi cewa aure ibada ce idan kin auri mutum ya kamata ki zama mai kyau na mutunci ba hali ba ba wani abin da ya kamata ki sai dai ki mutunci kuma ki riki auren ki yanda ya kamata don aure ibada ne akwai lada ciki akan hakan na kira ga iyaye so da yawa ai kokari a bar yariya ta kammala karatunta na boko da na waton islamiyya kafin a aure domin su da yawa mazajin zamanin nan idan an aure kuma an ce wai an yarjejeniya za a amince ta je ta ci gaba da school bayan aure so da yawa hakan ba zai yiwu ba sai kaga an saba akan haka sai kaga yariya mai hazaka mai ilimi ta koma baya saboda miji ya hana ta kuma iyaye ba su san muhimmancin ilimi ba balantana su bar ta ci gaba ta kammala karatun ta kafin ta yi aure. Ajawa mu na gaba yake na motsi za ki kara wani abu. Ko da yake su biyu malam da wato Alhaji Isa mai rago su yi magana game da batun in yariya ta shiga jami'a. Ni dai da na roka idan yariya har tana jami'a mijin nan ya ga yariyan nan na jami'a ya zo ya aure ta wannan secondary ne ni secondary ba zan taba bari yariya na zuwa secondary school in cire ta makaranta mata aure ba sam wannan ba zan yarda ba wannan sababbin abu ne an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ana yi da yawa kuma waɗanda yawanci yaran mata masu garin jiki masu garin jiki hmm. kaga magana da nake maka ko ya kike da garin jiki ko me ni dai 'yata hmm. in tana ss in bata gama ba sabida ss ta tana ss women gafara ciki ya shiga iss ya bata kenan kela an gama ta je wani private wani private school amma ni har ila yau ina kan bakana in dai yariya na ss komin garin jikinki ba zan taba yadda ki aure ba in kika shiga jami'a kuma jami'an ni ina so in bari kina cikin jami'a ya zo ya ganki kuka aure ai jami'a ne ya yadda ki ci gaba don jami'a kin ya kije da ciki in kin haihu ma bar mini yariyar na duba kina zuwa makarantar ki har ki gama wannan dai na kira iyaye a yi hakuri in dai yariya ta shiga jami'a miji ya zo a yadda a ɗaura aure hmm, a yi yarjejeniya har kare wani abu kada eh, zancen da muke yin ga ba wai muna cewa kaman yaran mata in suna karatu kaman haramun ne kar a yi musu aure haramun ne ba aka bane ya kamace a duba yanayin yariya ya zama na tana da hazaka tana son karatu iyaye ya kamace su saya kan kafafuwansu a bar yariyan ta yi karatu amma yariya an zo an ganta ba fahimta kuma an kalinta ba shi kan karatu shi dai yawace yawace shi night club abinan abiyoyi abiyoyi a irin wannan dai gwamma ma a yi auren a samu mutuncin dangi ma a ruf abin da muke fadi kenan shi sa masu sauraron mu kasu ce mun da muke nan <laughs> wurare <laughs> a ah. malam yayi maganan kenan da yayi mu muna magana kan idan yariya na da hazaƙa tana zuwa makaranta amma muddin irin yaran nan da ba su jin magana akwai mana gafara akwai irin yaran nan suna tashi kaga yariya ma bata in ana neman ta tana ɗakin samari wannan ya fi gwamma a ɗaura mata aure a sallama tambayar dama da zai na gaba kenan don yana ɗaya daga cikin dalilai na fitan yaran mata makaranta daukan ciki da kuma ƙinji da kuma son kuɗi a fita a ana aiki yara suna zuwa suna aiki domin su samu kuɗi su kawo iyayensu to anan ta ɓangaren ku masu hukumar wayar da kan jama'a kun taɓo wurin kuna wayar da kan jama'a akan haka To sai ku biyo ma a shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambayar yanzu a madadin bakin namu Malam Abdallah Tobodu da Gimbiya Umar Kayar Jafar da Samira Yahaya Abdulrahman sai kuma Isa Mai Rago Gibril Abbas. Da wakilinmu Idris Abdullah Bako da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayu muke.